na manta da wani a kan jiki da sabon manta Allah ka bani da bai wani ya Allah wayo wayo ma kai kai kai kai kai la ilaha illallah tsakanin da Allah da shi ne ba gon Allah ka bani da bai sa'a eh ya ya ya Allah saka ba da alheri ya kana raye ne ya mai dauka hoto ciya ma Allah da alheri sunan wani gari tun cikin wani abu ne dama gudu a yi wani ne sakino ba haɓar manta yana sakino ba haɓar manta yana sakino duk da haka yi ba yana Muhammad Mata yana sakido da bakinsa Muhammad Mata yana sakido Muhammad Mata yana sakido Muhammad Mata